zubis etige eh, siyasa bom je ganye eh, ti owo macho bismillah DJ Zubis a ah, a ah, gaga ga dabo kenan lugam laye edun efe ijelo le ijeje Baba Buhari kaji daga bakin banu fe kenan ya ce duniya juyi juyi ne mai ka fahimta game da haka ana samun nasara ana samun nasara to na ji ina zuwa ina da zance da kai sosai yau zubi su ce bai ganshi shi. Dupe ciji lagwi su To fresh emia Banufen ya ce mu rike juna mu nufawa me ka fahimta game da haka. Yanzu ta fito fili ba san wake ba. Suwa kenan baba ka ji abin da yake faɗa ko amma ka ja bakinka ka kai shuru. Menene ka kai ma? Ina so kowa ya ji a jiki. Menene haka? Aka kuma zaka ce bayan mu 'yan Najeriya mun ce kai ne jigon mu. Ta tafata mun gane ba ta mu ke ba. maganan akwai duba amma ina zuwa zubis mai waje wa fi don shi ma. Ki o ci gacho ji san lokaci dabwa. Bona ina ga te kasu ye don Okay, what and what we no like Nupe land about politics. Chuku We no like am. And what again? Wuru Again. Corruption. We no like am. To baba ina ce kana jin abin da yake lissafowa wanda ba mu so a jihar Neja mu. kowa ya ji a jikin shi. Haka zaka ce to fresh emia ka ji abin da baba ya faɗa kai ma ka faɗi ra'ayinka game da haka. da ba amfani suke mana ba. Haba ka sauko mana bai kamata ka ɗau zafi ba, amma ina ɗan zuwa zubis e ga gaibe shi to ki hukuncin. Kilo cigacin. Womina ta tuɓo ba. baba kare ji abun da ya ce ya ce kyale mu kuke yi a kasa kamar ba ku san abun da ke faruwa ba to me ka tanan da muna gaba zama lafiya da wadata to na ji amma me yasa manoma yan neja wato nufawa ba su samun tallafin gwamnati suna iya noma abincin da za su ci <laughs> no no no no din ana samu shine ba za a ba su tallafin ba to a babbatun ya batun boko haram an riga an tsere masu amma ya batun masu garkuwa da mutane za su koma za su koma ka ce amma mu 'yan arewa haka za mu zauna cikin kunci shi ne zama lafiya fresh emir ka dai ji abin da ya ce amma kallon me suke muna fasara muna mu ji sakar dabbobin kwantarwa a yanka Kai, wai dama kallon da suke mana kenan? Kallon da suke mana kenan amma yanzu mun farka. To yanzu menene mun fita? Sani lokaci yadda ba za mu raga ba. Nufiyanci jimi da jimi ganci zubis bai gan ogun mi ganci. Nga lokaci biya ni dona. Lokaci yake biyo ne ya ganga gomi nono. E ga gwamna babo. Ki nufiyo. Kin nufe ya ali gwamna na ce zuzo bai hankali bai na rikashi kiwo a gan. san doji wawan. to zu bismiwa ni baba na dawo kanka kuma na haɗa taro na musamman a jihar na jami'a na ka zuwa to mutum ba sai ya sani ba zai je su kuna nufin ba sanar da ku ba kenan ba a sanar da mu ba to na ji zubis a takikiwa ga gwamna ne jo to ego oge a wo kuma yanke kiwa gan amma sadu yuka ma mijinci mi gnoya kawai baba ka kasashe muna magana ina so kowa ya ji a jikin shi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Those people that follow this channel, thank you people for watching this video. But I want to I want to introduce my new channel for you people, which is Bearing Impetech TV. I just created this channel because of teaching something about technology, which is create YouTube channel, open email accounts, uh, editing with your phone, coverage with your phone, and get money with YouTube. That is why I opened this YouTube channel because of you people. Please, if you are new to this channel, please subscribe for and in that channel that I talk about. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jamaah Muslimin. ni dai kamar yadda kuka sani suna na da musa wasu sun sani wasu kuma wasu ba gaskiya muna godiya da bidiyon mu da kuke yi a nan. Da haka nan ne na ke son tallata muku da sabon channel din mu wanda muka buɗe saboda mu ga koyar da abubuwa kan technology kama da yadda zaka bude youtube yadda zaka bude email account yadda zaka yi creating video ko kamar wanda ka gana saman bidiyon ka yadda zaka yi dai ka samu kuɗi da youtube yadda zaka cire background kamar yadda na cire wanda background saboda in ka duba yanzu nan wannan background da kake gani ba wurin shi ne video ba na zo na sa shi ne da editing da haka nan idan ka bi mu channel din idan kai sati kai subscribe na Allah ya ta ko lokacin ka dauka sabon video ka zai sanar da kai da haka nan ina so kowa ya kasance shi ma ya iya comedy kamar yadda muke yin comedies ina muna so kowa ya iya da haka nan idan kana so ka iya kawai ka je youtube kai sacin muke tekti ka ga mu da shi tashi ne eh na sa ran mu ne saboda muna so ɗan yaran mu biyu hausawa yawa a youtube da haka na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ya eh, yi jami'in ganci da na yadda suna mai nan adamu isa mace neja which popular known as adams kanko tv uh, ah, insha Allah ije wa isa rebe video na ne cire na amma ko so ko me dita lan channel roro ya ne beti ti ino ya lalawu mota sai ke no aso a de ode be youtube channel nan what searching channel wunto ale youtube tv wala kabe tv wala youtube tv nga suna tana lunchun oga sa chunwa wujan o kyani na dan obu wujan to subscribe nga a ina channel na lawo na nga yi etike na wa pe youtube na ke na wa di video be wa yo yin na ke na wa di coverage be wa yo yin na create logo na ke na background e video ke na mi la video na dan mi no cho jira wa le ga wa chunem video na jam ti lu na bo oga sa ti channel na o ti subscribe ma lawo ni wa to ba ta na so ma youtube banbencimol angi ma doye bayo sering ma be de bayani tiachi do namba waide tana wadi ushu wachi no sikadegi